أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوة الربيع الأول hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da shida ga watan sha biyu shekara goma shida. a wannan masallaci masallacin ɗan fodiyo da yake wannan unguwa ta unguwar sunusi a cikin wannan gari na kaduna a daidai wannan lokaci muke gabatar da karatu a cikin littafin babban malamin Sheik Sa'ad Yusuf Abu Aziz mai suna Al-Fitnatu fi Hayatil Anbiya'i was Sahaba muna shafi na 120 ko 137 zamu tashi 138 kafin ci gaba da karatu insha Allah akwai dan uwa Dr. Malam Nura dambo daga zariya ya mun waya cewa insha Allah yana nan zuwa zai karasu wannan guri dan ya kawo mana ainihin wato ziyara al-fasl al-thalith fasli na uku sabbu sahabati wa hukmuhu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma hukuncin zagin sahabbai malam yace taqaddama qabla qalil ya gabata wato ba da dadewa ba menene ya gabata annahyu hani an sabbi ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan dangane da zagin sahabban annabi kama taqaddama shay'un min fada'ilihim kamar yadda wani abu ya gabata na falalar wa'annan mutanen wal hadithu huna abinda zamu tattauna anan ya duru zai kai ya komo ne haula sabbis sahabati wa hukumihi wato ƙarƙashin wato zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma hukuncin wanda ya zagi sahabbai din malam yace yanqasi musabbus sahabati ila anwa zagin sahabbai ya kaso nau'i nau'i ne wa likulli nau'in min as-sabb hukmun khassun bihi kowane nau'i na zagin sahabban annabi yana da hukunci keɓantacce ya ce wa sabbu idan an ce a sabbu huwal kalamun lazi yi kusa da bihi al'inki ƙasu ita ce maganar da za ka faɗa don kai ƙasa da darajar mutum shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙa'ida ƙwaya ɗaya ya ce wala ta lazi na ya da'una min dunin lahi da haka kakku aibata kakku zagi abinda wasu suke bauta kuma bayan Allah wannan sai yau fa yasubbullah su kuma sai su zagi Allah su aibata Allah wal istighfar da kuma kokarin wulakanta wannan abu wa huwa ma yafhamu min as-sabb bi uqulin nas ala ikhtilaf i'tiqadatihim shine abinda aka yi fahimta na zagi ko aibantawa gwargwadon hankulan mutane akan saɓanin yadda zuciyar kowa ta ƙudurce da kuma yadda al'adun mutane suke kallani kaman tsinuwa shi tsinuwa zagi ne da ƙari don wanda ka ce Allah ya tsine masa albarka kala an ce shi to abinda ka ce Allah ya cire tausayi da jin kai da rahama a zuciyarsa Allah ya sa ya shiga wuta kuma ya dawwama a cikinta abinda ka roƙan masa kenan da haka shi yasa da shedan yayi laifi Allah ya ce wa inna alayka la'anati ila yawma yub'asu akan ka akwai tsinuwa ta shine na riga na kore ka daga rahama ta? shi yasa tsinewa mutane ba karamin abu bane sannan wattaqbi da kuma munanawa wa nahawhi ma da makamancin wannan malam yace wa ilayka tafsila ka riki bayani ka riki wato tafsili daki daki wa bayana ahkami kulli ismin da kuma bayanin kowane kaso daga ciki awalan na farko man sahaba sahabata duk mutumin da ya zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil ya yace masa kafirai ne aw ridda ko yace sun yi ridda aw fiski ko yace fasikai ne jami'ahum aw mu'dhamahum yace dukkan su sun kafarta sun yi ridda sun fita sun bar addinin musulunci ko yace mafi yawancin su to fala shakka fi kufri man qala zalika duk mutumin da ya faɗi wannan magana to kar ma kai kokonto kai shakka cewa wannan mutumin kafiri ne wanda wannan ita ce aqidar shi'a cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah wanda suka rage a addinin musulunci ba su wuce mutum tara ba duka mutum wajen 115 da annabi ya mutu ya bari ya koma zuwa ga addini sun ce duka kafirai ne wanda suka rage a addini ba su wuce mutum tara ba kuma cikin wanda suka kafirtan nan akwai abubakar akwai umar akwai usman akwai nana aisha akwai Hausa. mala ya ce li'umurin saboda wasu al'amurra min ahammiha masu muhimmanci ko mafi muhimmanci ya ce inna madmuna hadihin maƙala abinda wannan magana ta ƙunsa anna naqalatul kitab suna sunna kuffaru wanda suka naqalto alƙur'ani da sunnar manzon Allah suka kawo ta zuwa gare mu kafirai ne au fusaqu ko fasikai ne wa zalika yaqa'u ushakku da wannan ne kokonto zai auku fil qur'ani a cikin alƙur'anin da suka nakalto daga annabi zuwa ga al'umma wal ahadis da wannan ne kokonto su ya faru cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al imamu abu huraira yana daga cikin wanda suka ruwaito hadisai masu yawa nana aisha tana daga ciki daga lokacin da aka tashi aka ruguje abu huraira ya ruguzu to duk abin da ya ruwaito na ilimi daga annabi shi ma an ruguje shi daga lokacin da aka tashi aka ruguje matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ta ruwaito na ilimi a matsayinta na tana daga cikin wadda Allah ya ce wa zukurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira duk abin da ta ruwaito ita ma ya ruguje automatic sai ya ce li'anna ta'ana fi naqala domin suka fa cikin abin da aka ruwaito ko suka cikin wanda cikin wanda aka ainihin wato ruwaito ta'alul fil manqul suka cikin wanda zai ruwaito abu to suka ne kuma shi ma ga abin da ya ruwaito din yace qala ahlul ilmi ma abuta ilimi sun ce inna ayyata anin fi sahabati kowane irin suka a cikin sahabban annabi inna ma huwa ta'anun fi to wannan sukar addinin musulunci ne li'anna ta'ana fi naqid domin suka cikin wanda ya nakalto abu ta'anun fil manqul suka ne cikin abin da ya nakalto daga lokacin da sahabi ya zama ba mutumin kirki ba ba yadda za a iya kawo abu al'umma ta yadda da shi ta iya karɓar shi a matsayin addini wa yanzu a wannan rayuwar duk mutumin da ya shahara da ƙarya idan ka je ka ba da labari kana gama ba da labari aka ce to malam wane ina ka samu wannan labarin da ka ce ai wane ne ya faɗa ma ko tambayar ka ba ai watsa za ka ga mutane saboda sun san ka karɓo labari ta inda bai kamata a ce ka karɓo labarin ba ya ce li'anna sahabata domin su sahabbai human ladina naqalu ad-dina sune suka naqalto mana wannan addini fatta'anu fihim suka a cikin su ta'anun fi suka ne a cikin addini وقال al أبو زرع الإمام أبو زرع يتي إذا رأيت الرجل إذا كقوان متن ينتكس أحدا min أصحاب رسول الله صلى yana tauye daraja ɗaya daga cikin sahabban annabi sai ya ce fa'alam annahu zindiƙu to ka sani wannan mutumin zindiƙi ya bayyana musulunci a baki ya ɓoye kafirci a ina a zuciya to wannan zindiƙi ne وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندنا حق wannan ya faru saboda annaba a gurin mu gaskiya ne da nassin Qur'ani kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasul haqqun suka shaida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne wal qur'ana haqqun kuma al-qur'ani gaskiya ne Allah ya ce wa kadzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq mutanenka sun karyata wannan ƙur'anin kuma shi wannan alƙur'anin gaskiya ne wa ma a bihi haqqun kuma duk abin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah gaskiya ne shi yasa Allah ya ce wa qul ja haqq wa zahaqa al batila innal batila kana zahuqa wa nunazzilu min al kamar yadda Allah ya ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nas 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila sai ce wa bil haqqi nahu, wa bil na zal. da gaskiya muka saukar da wannan Alƙur'anin kuma da gaskiya ya kusa wa inna ma adda ilaina hadha alqur'ana was sunnata wa inna suka dauko wannan alqur'anin da sunna ta annabi suka kawo zuwa gare mu suwaye sune ashabu rasulullahi sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma kawai fa abin sani yuriduna su masu sukan sahabbai suna nufin ne an yi jirahu shuhudana su yi su ainihin wato yi jarhi ga waɗannan mutanen da yake su ne shaidu wajen naƙaltu wannan addinin da yi butulul kitabu wa suna don su ɓata alƙur'ani da karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal jarhu aula bihim aula wa hum zanadiqa duk kuma wanda kaga yana jarhi akan sahabban annabi to shi ya fi cancanta ya zama zindiki in kaga yana buɗewa ya taɓa mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام بن تيمية يا فدا مبينا حكم هذا القسم ينا مي بيان حكمcin wannan ismin yace wa amma man jawaza zalika amma wanda ya tsallake wannan ila an za'ama har ya faɗa yare ya cewa annahum irtaddu ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sun yi ridda bayan annabi illa nafaran qalil sai wasu 'yan jama'a 'yan kaɗan la yablughuna bid'ata ashara nafsan basu wuce mutum goma sha uku ba aw annahum fasaqu ammatahum ku gabaki ɗayan sahabban annabi fasai ne shaykhul islam ibn taymiya yace fa hada la raiba aidan fi kufrihi wannan koko kwanto babu cikin kafircin shi wannan kuma wannan ita ce aqidar shi'a dangane da sahabban manzon Allah li'annahu mukaddibun lima nassahu al-Qur'an domin wannan mutumin ya ƙaryata abinda ƙur'ani ya nasanta. fi da mawdu'in min ar-rida anhum was-sana'u alaihim a gurare da yawa na yarda da Allah ya su da kuma yabo da akan su bal shekul islam ibn taymiya yace ba ma wannan ba manya yashku fi kufri misla hada duk wanda ke kokonto akan wato kafircin misalin wannan fa inna kufrahu muta'ayyan to shi kanshi kafircin nashi abun ayyanawa ne kamar yadda dan fudu ya faɗa a cikin tahqiqul isma yace duk wanda ya zagi sahabban annabi ko yace sun yi ridda ga baki daya yace arne ne wanda ma ya kokonto akan arnancin shi ma arne ne haka shi wadan fudu ya faɗa a cikin tahqiqul isma da jami'i tabaqat hadhihi al-umma wannan yana daga ciki ila an qala har zuwa inda shaykhul islam ibn taymiya yace wa kufur hada kafircin wannan mimma yu'lamu bil min dinil islam yana daga cikin abin da yake ma'alumin min addini bid darura ne duk musulmi ya riga ya san wannan abin da duk musulmi bai kamata a ci ya jahilce shi ba shine ma'alumin min addini bid darura to ibn taymiya yana da irin wa'annan maganganun a cikin as-salim al-maslul da kuma minhaj sunna ta yaya za a yi dan shi a kaunaci ibn taymiya ba zai taba yiwa ba yasa da zaran dan shi a yaje dan yo karatun sa ya dawo ta yana zuwa dama za ka ga farkon wanda zai yi ƙoƙarin su ya rubuta shi ne shekul islam bin taimiyya wancan wanda ya je rubuta littafin kata bin taimiyya wai kusa koren ibin taimiyya na ce kayan wannan ne kowa a duna za a yi mai akta'u na ce shi ma wanda ya littafin in ya gama za a yi akta'u na shi ko kuwa kai da ka zo kake hujja da shi kai ma za a yi akta'u na ka ko kuwa ai Allah ya ƙi kamala ta cika ga kowa sai ga shekaru kuma su sun dauka cewa ibnu taymiya wani annabi ne da ahli sunna ba sa iya saba masa malami ne daga cikin malamai da ya karantar da addini amma mu ba shi muke bi ma manzon Allah muke kuma inda zai kawo abu shi ma nashi ya ci karo da na annabi na annabi za mu dauka ajiye mai nashi zan muna girmama ibnu taymiya ne saboda fahimtar mu da shi cewa yana girmama karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine abin da yake ainihin wato faruwa وقال الحيثمي رحمه الله ثم الكلام yace sannan zance ai al saɓani, sabani inna ma huwa fi sabbi ba'dihim a cikin zagin sashin su amma sabbu jami'ihim wamma amma sabbu jami'ihim amma zagin gabaki ɗayan su fala shakka fi annahu kufurun wannan koko kwanto babu cewa kafirci ne hada wa sabata wannan ya tabbata an umar bin khattab radiyallahu anhu annahu daraba bid-durra na umar ya yi duka da bulala man hu ala abi bakr duk mutumin da ya kokari ya nuna cewa shi umar din ya fi falala akan na abubakar to sai da na umar ya kwantar da shi ya ji kafa wannan sai ce a kamo kai ma bulala baka da ladai kuma ali bin abi talib ya sha faɗa a kufa ya ce ba wani mutum da zai fifita na akan abubakar da umar sai na sa an kamo shi na masa cewa wannan mutumin makareci ne ya yi ƙarya sun maƙala umar sannan sai umar ya ce abubakarin kana khairun nasi abubakar ya kasance shi ne mafi alherin mutane ba da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan annabi fi kada wa kada a cikin kada da kada sun maƙala umar sannan sai umar ya ce man ƙala a ƙimna alaihi عليه ما نقيم على المفتري duk mutumin da ya faɗi wani abu wanda ba wannan ba to sai mun tsayar masa da haddin da muke tsayarwa akan mutumin wanda ya kirkira ainihin wato ƙarya to kwanan nan muke jin cewa an yi hukunci jaridu sun baga wanda ya saurari BBC kwanan nan kowa muna nan zaune sai muka je wata kotu a Lagos wata matsiyaciyar kotu Allah ya tsine mata albarka wai ta ba da kwana arba'in da biyar a saki zazzaki kuma a gina masa gida a din da yake so a arewacin najeriya sannan da a ba shi diya ta naira miliyan hamsin shi alƙalin da da ya tashi sai ce a gina masa gida a najeriya duk inda yake so kaga daga ciki har a Legas, idan yana so a gina mai gida a Legas to sai a gina masa sai ya ce a arewacin najeriya me yasa yace ce arewacin najeriya saboda idan bala'in shi a ya tashi a yana zai kare a arewa shi kuma bai rabe ne kuma bai raban ma kirista ne kuma muna maganin yarabanci ba kirista ne shi kuma dama in dai kaga kasan nan ta ruguje to ka tabbatar nan gaba sai arna da 'yan shi'a sun haɗa kai sannan za a ruguza ƙasar nan duk irin abubuwan da mutumin nan ya yi na laifuffuka da ta'addanci da tara hanya da waye da waye amma saboda alƙalan nan sun zama ƴan iska matsiyata wai a kai shi kotu wai a ce wai an masake ke shi zama wai ana buƙatar a biya shi diyan nawa da biliyan biyu suka nema miliyan dubu biyu alƙalin ya ce to gaskiya ba zai yi ba kaga yanzu ana fama da matsalar tattalin arziki abinda za a yi a ba da miliyan hamsin kuma wai ya dawo ya zaɓi dai ne yake so sandan a gina saboda kawai an rena mutane sai ya sa a gina mai mai take da suna Usainiya ce ku sai yasa a gina masa Usainiya a can Lagos din ta yadda kaga duran da bala'in shi yancin ya kare ba sai tashi ya kare a kansa ba amma ya san saboda duk bala'in da za a yi indiya arewa ne to akan musulmi zai kare yan arewa tunda shi ba musulmi ba ne sai ya ce ya zaɓi inda yake so a arewa a zo a gina masa ainihin wato gida haka a je a gina mai sanya tari haka ake da kawai an rena mutane a ƙasar nan harkar shari'a ta riga ta zama kawai tun kafin wannan lokacin dama sai da muka samu labari akwai wasu abubuwa da ake ta ƙarƙashin ƙasa da makamancin irin wannan in ba haka ba wannan shari'an kai da gani ka san akwai renin wayo da wani abu a ta. in ba haka ba ko jami'an tsaron najeriya sun zama ba su da wani amfani aikin banza suke da duk kwamitin da gwamnati ta zo ta sa aka kafa na public hiyalin nan da dalilan da aka jibge a gurin cewa lallai da dukkan jami'an tsaro na kowane sun zo sun ba da shaida cewa lallai shi an ci hatsari ne a Najeriya amma wannan alƙalin da yake yare na wayan mutane kawai ya fito ya ce wai an tsare shi wannan mutum wai ba a kan ka'ida ba sau da haka yanzu za a ba shi naira miliyan hamsin kuma a sake gina masa gida a duk inda yake su wai gwamnati ce ma za ta gina gwamnati ce ma za ta gina to shi kenan Allah ya samu dace eh to Allah ya samu dace saboda haka yayi kokari Allah ya saka mu da kai a nemo kujera ga dan uwa malin nura can ya ya shiga jama'a ya saji a nemo kujera a nemo kujera saniyan na biyu man sabba ba'adahum sabban ya tsanu fi dini duk wanda ya zagi sashensu wanda yake suka a cikin addini ka an yattafi mahum ya tuhumci sahabi bil ya ce wa na kafuri ne awul fiski ko ya tuhumce shi ya ce wa na fasiki ne wa kana mimma tawataran nasusu bi fadlihi wanda yana daga cikin wanda nasoshi suka zo mutawatiri cewa ya tabbata yana da falala kalkulafa kamar khalifofi guda uku hadisai da dama sun tabbata falalar abubakar ta hanyar mutawatiri inkarin ta ba zai ba gurin mutumin da yake musulmi ne to fa zalika kufrun ala sai wannan kafirci ne akan abin da ya tabbata wanda yake ingantacci a gurin malami li'anna fi hada takriban li'amrin mutawatir domin wannan ƙaryatawa ne ga al'amarin da ya zo mutawatir ina fata an fahimta wannan yana daga ciki da haka sayyidina abubakar da umar da usman da sayyidi ali Allah ya ƙara musu yadda da wa'annan khulafa'ur rashiduna da irin su al'ashara al-mubashsharuna bil janna da ya tabbata falalarsu ba za a iya inkarinta ba ta zo ta hanyar tawaturi wani ya minke yanzu ya ce abubakar kafiri ne ko fasiki ne ya ce umar kafiri ne ko fasiki ne to wannan kafiri ne duk wanda ya faɗi wannan maganan cikin abin da yake ingantacce cikin maganganun malamai wa qala hisham bin ammar ce sami'tu malikan yaqulu naji al-imam malik yana cewa shi yasa ai shi wannan na tambaye shi ce masa kai ka ce kana bin mazhabar malikiya amma yana so ka faɗa min me matsayin imam maliku dangane da wannan suke zagin sahabbai me yace cewa ai bai sani ba wanda muka sa karatun a nan gurin sun ji cewa shi bai sani ba da ya san in ya ba da amsa to matsala zai samu man sabba ababakarin wa umar kutila ya ce duk wanda ya zagi abubakar da umar haka imamu malik ya faɗa shi yasa allah ya kawo dole musulunci shi yasa bashir bashir albashir na sudan haka ya fito ya faɗa ƙarara ya ce duk ranar da wani ɗan shi'a a sudan ya fito ya zagi abubakar ko umar ko usman ya ce ya tabbatar wallahi su ya tafi lahira shi yasa ya yi kane kane ya hana shi a motsi ya hana ta duk ba mulki kake kakama da shi ba to ka bari ka gani nan gaba duk wani mai mulki nan gaba idan shi'a suka samu dama ko dai ya koma ya shi an ce in yana son mulkin shi ko kuma ya haƙura sai ya rasa mulkin wallahi wannan ita ce ka'idarsu kuma ba eh shine ai ba inda shi a yanzu duk inda ta shiga to sai kaga ba a zauna lafiya kuma shi ma mai girma man nasir ai abin da ya faɗa cikin bayanan da yake da. ya ce yana ba da shawara ga gwamnatin najeriya hatta jakadancin ta yanke da iran duk ƙasar da ta ƙulla ko jakadanci ne da iran sai kaga tana ƙoƙarin ƙulla wani abu na bala'i a cikin ƙasar saboda ƙasa ce fa najeriya ta ninninka mutanen kasar wajen yawa amma saboda raini da wulaƙanci wai sai abu ya faru a najeriya sai ga iran tana sawa tana sa baki a ciki ko ina ruwan ta uhu ko me ya shafe ta uhu to amma kaga in baka da wata alaka da ita kayan ke to me zai dama ta sa baki a ciki ko tana ganin cewa ita ma wata sufafawa sai ta kai matakin da in ana budula sai ta sa baki a kasar wallahu a'lam haka suke gani wa man sabba wanda ya zagi Aisha ta radiyallahu anha kutila a kashe shi li'anna Allah ta'ala ya qulu fiha domin Allah yana faɗa a cikin al'amarin na Aisha ya ce yace ya'idukumullah Allah yana muku wa'azi an ta'udu limislihi kada ku koma akan kwatankwacin abin da kuka yi na taɓa mutuncin na na Aisha abadan har abada in kuntum mu'minina in dai kuna da imani ba za ku koma ba an mutum bashi da imani zai yi mai zai koma to rashin imanin shi'a da ƙur'ani shi yasa ka ga suna buɗe baki su faɗi maganganun da suka ga dama akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwanan nan na ga wani bidiyo na waɗan shi'a yana faɗa cewa to lokaci yi fa maganan a ci gaba da ɓoye-ɓoye ba ta taso ba Ya ce ba yadda za a yi duk yadda za mu yi da fara famu ce ba a zagin sahabbai ya ce ahalus suna fa sun yi karatu kuma suna da littattafan mu suna karanta ya ce ba zai yi ba ya ce abin da ya kamata yanzu a yi kawai idan muka ce abubakar kafiri ne to dole mu fito mu faɗi dalilan da ya sa ya zama kafiri idan muka ce umar kafiri ne to dole a fito a faɗi dalilan da ya sa umar ya zama kafiri idan aka ce aisha za ce to dole a fito a faɗi dalilan amma mu ci gaba da ɓoye duk bata taso ba kuma da allah maɗaukakin sarki ya sa sun samu yadda suke so nan gaba duk abin da baka mamaki sai kaji sun fito da shi suna faɗa Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya ce famar ramaha duk mutumin da ya jefuna na aisha faƙar khalafa alƙur'an ya saba ma alƙur'ani man khalafa القرآن wanda ya saba ma Qur'ani irin wannan sabawa kutila a kashe shi to in kana bin tafsirin shi a duk wayannan ayoyin da aka sauka a suratun Nu. har zuwa alkhabisa khabisatu lil khabisina za su yi maka ai ba ma Aisha ake magana ba mariyatul qibtiyya ake magana wai ita na na aishin wai ita ce ce ma mariyatul qibtiyya kazafin zina sai Allah ya saukar da ayoyi yake wankewa mariyatul qibtiyya dan haka ta hadidin da ake yi cewa innal ladina ja'u bil ibki usbatun minkum wai wannan da na na aisha ma ake qalbul haqa'iqi in kana karanta tafsirin shi a za ka sha mamaki wallahi duk abin da ka sani a addini to jirkita shi za haka suke Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu shi yasa nake ci faɗa kullum nake cewa al'amarin shi'a wallahi ya wuce duk yadda mutane suke tunani kuma wallahi duk ranar da ɗan shi'a ya samu dama a kanka ko sai ka kwammace gara bu yahudi ko kirista ya samu dama a kanka dan zai fi tausaya ma ya fi jin kanka yanzu kuna kallon yadda aka mai da ƙasar yaman yaman ita ce asalin duk wani balarabe amma yanzu kana kallon yadda mutanen nan da suka shiga yaman yadda suke so sai an ruguza yaman gabaki ɗayanta a zuwa mutane da wasu abubuwa da wasu sha'ara da wasu waye da wasu waye kai ka ɗauka addini za a yi kuma ba addini za a ainihin wato yi ba da haka mana kira zuwa ga jami'an tsaro wannan shari'ar da wannan kotu ta yi to su kaka ta su yi watsi da ita ba abin da zai faru dan shari'ar banza aka yi kuma wanda yi ta ma mutumin banza ne wannan ita ce maganan gaskiya kuma mun san dama su an tsaro ba za su sake shi ba ai su ba wawaye bane ko kuwa Allah ta'ala ya samu dace amma abin yana da ban mamaki kwaran gaskin gaske mutum ya zo ya kafa gwamnati cikin gwamnati a tafi kotu shi yasa za ka ga yanzu suna nan suna ta bibiya arna suna ta bibiya arna tarurrukan su da wasu abubuwa sai kaga ana haduwa da yan shi'a da arna wa ana yi kai addinin gaske ne za a ce ana haduwa da anna anna eh wai za su taimake su shikenan dama ba a aduhum auliya uba Allah madaukakin sarki ya samu dace amma qaulu malikin fi riwayatil ukhra maganan al-imam maliku a riwaya ta daban ya ce man sabba ababakarin wanda ya zagi sai na abubakar juli da a masa bulala wa man sabba aisha ta kutila wanda ya zagina na aisha a kashe shi ƙila aka ce lima don mai ƙala sai ya ce marra maha duk wanda ya jefuna na aisha ya ci gaba da ce mata mazanaciya. faƙad khalafa alƙur'ani ya saba ma alƙur'ani a nan a an yi walƙiya ai mun faffaɗa gashi mun kukkunna irin maganganun da yasar kabis yake yi na cin mutunci da wulaƙanci ga matar annabi Muhammad wanda mamata da mamarka ba su cancanci wannan maganganun babban lantana, matar annabi Muhammad amma ka yake buɗiya ya ce mace tana da ƙarancin ladabi ba ta da tarbiyya bakinta ba shi da kyau haka yake faɗa mata ba amma wai duk da haka wasu sai ce wai aisu tunda ba sa zagin iyayensu mutanen nan ana zaune lafiya ba matsala ba matsala saboda su sun ɗauka cewa iyayensu sun fi matan annabi kima yasa in an taba matan annabi ba a taba wanda ya kamata su rigima ba amma an taba iyayensu za su yi me ai abin da yasa suka ce kenan su yan idala suna zagin su suna zagin iyayensu su kuma shi a ba sa zagin su ana zaune lafiya da su Allah ya sa mu dace sai yake cewa fa wallahu a'lam abin da ya bayyana Allah shine mafi sani anna maqsuda malik kuna abinda mali yake nufi anan fi sabbi abubakar a cikin zagin abubakar fi ma dunal kufuri ga wanda ya mujarradin zagin ba tare da ya hada ya ce abubakar kafiri bane bai zage shi yuwaddihu baqiyatu kalamihi ragowar maganganunsa yana bayyana haka an aishata radiyallahu anha haythu qala yayin da yace marramaha shi al-imam maliku kenan duk wanda ya jefuna na aisha faqad khalafa al-qur'an ya saba ma al-qur'ani fa hada sabbun makhsus wannan zagi ne ke bantacce yukaffiru sahibahu wanda yake kafarta ma'abucin shi wala ya yashmalu kulla sabbin bi kunci bai tattar kowane irin zagi ba wadhalika li'annahu da an malik saboda ya zo daga al malik al ya yi zance bil qatli ta hanyar kisa fi man kaffara man huwa duna abubakar cewa duk wanda ma ya kafarta wanda ba abubakar ba al Malik ya ce a kamo shi a kashe shi abin da ya faɗa kenan shi yasa a wannan babin malamin har rubuce-rubuce suka yi akan wanda ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala al-haythami mushiran ila ma yuqarribu dhalika inda kalamihi an hukumi ainihin wato sabbi Abibakar. kamar yadda aka sani a na faɗa kafin mu fara karatu kafin malam ya su, da yawa daga cikin 'yan uwa ba su san malam nura ba malam nura da kuke ganin shi a zaune haka yanzu haka dakta ne kuma kun san ɗabi'ar wannan majalisi daga dukkan cikin majalisoshin da muke karatu hmm. idan aka ce ba ko zai kawo mana ziyara inda ma na san zai zo to za mu sakar masa gurin ne shi ya karatu mu haƙura bisa ga ƙa'ida na man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim zai duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya girmama ainihin wato bakonsa malam nura dambo dakta ne yana zaune ainihin wato a Zariya. kwanaki sun yi sauka a makarantarsu naji yana daga cikin ‘yan uwa gaskiya da muke kyautata musu zato karatun nan na zaure gwargwado gaskiya an buga karatun kuma ana gurumin ɗin ɗalibai idan ka je hatta makarantarsu ta islamiyya ta kan ɗauki usulobi biyu ne na karatu karatun islamiyya islamiyya zaure zaure haka ake karatun in ka ji ismi na makarantar yan kaza za su zo a tashi tunda asuba yan kaza za su zo a tashi tunda asuba to za ka dauka ba mutum bane yake aikin inji ne yake aikin wallahi kuma mutum ne kuma bai kamata ya zama abin mamaki ba saboda in kullura ai akwai jini a jika shekaru bai zo ba da za a ce dama ba za a yin aikin ba ina ba ta an fahimta dan haka insha Allah zan tsaya a nan zan sauka daga wannan kujera din zan ba malam nura dama insha Allah sai ya faɗi duk abin da Allah ya albarkace shi da shi don ya amfanar da wannan majalisin barakallahu fikum wa asanallahu ilaikum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله alhamdulillahi na الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 Allah madaukakin sarki ya gafarta masa a wannan katafariyar ko waccan nan katafariyar anguwa anguwan sunusi tare da waɗannan fusaku masu albarka ƙarƙashin jagorancin wannan hamshakin malami malam Musa Yusuf Asadu Sunna a ko mu ce usudu sunna kuwa bi alfi malam ya faɗi maganganu fata na Allah ta'ala ya sanya na fi haka amma dai a yanzu ban kai haka ba babu shakka haduwa irin wannan haduwa ne mai faranta rai matuka wadda babu alheri ga dukkanin al'ummar da ba ta tattaruwa ƙarƙashin wani malami ya karantar da nassosan shari'a su kuma su buɗe zukatansu su fahimta al'imam ibn al-qayyim al-jauziya Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa ya ce a mannun nasu ilaika rajulun ya fita sadarahu litagri da fiye khaira mutumin da ya fi maka alkhairi ya fi nuna maka ƙauna da soyayya shine wanda ya yadda ya zauna gabanka ya buɗe maka ƙirjinsa don kai ka zuba alkhairi ya taimaka maka kuma ya taimaki kansa kuma ya taimaki mujtama wato anguwan da yake rayuwa a ciki ko al'ummar da yake rayuwa a ciki idza ra'aita shababal hayy qad nashaw la yarfa'una qalal al habri wal waraqa wala tarakum lad al ashyakh fil khilaq fada'kum wa'lam annakum hamaju qad baddalu bi'ulu al himmatu al humqa lokacin da aka wayi gari aka cimma waɗansu mutanen anguwa ba su da ajanda na samar da tsayuwa ko zama na mako-mako ko na kullum ko da safe ko da yamma a masallatai gaban wani malami to ka tabbatar da cewa waɗannan sun kyale shiryar annabinsu sun ɗauki wani abu da ka iya kiransa wawunta a tarbiyya ta rayuwa wawunta a tarbiyya ta addini da haka na yi farin ciki matuka ganin irin wannan haɗuwa musamman ma kuma ya zan wannan haɗuwa abinda ake karantarwa ilimi ne da ke da alaƙa da abin da ya shafi aƙidar musulunci tsarkakakka nan aƙida da malam ke ƙoƙarin ya tabbatar da ita ya kuma bayyana tuhun kishiyarta aƙida ce wacce da ɗaɗɗiyar aƙida ce malamai sun daɗe suna rubuce-rubuce suna ba ta kariya tun daga littattafai da ake karanta suwa a zauraku in muka ce duk za mu kyale alfitnatu baina sahaba ko alfitnatu fi an biya was sahaba mu ɗauki littafin risala kaɗai littafin risala kadai malam abu zaidu na kairawa ne a muƙaddima shi duk waɗannan karatuttuka ya shi shigar da su ba zagin sahabbai babu sukarsu babu kallon abin da ya kutsa kankanunsu. waɗannan wasu al'umma ne da suka riga suka wuce duk abin da suka aikata Allah ya gafarta musu ba buƙatar wani mutum ya taho daga baya yana ta'aqibi ko ta'aliki kan wani abu da ya faru ga ɗaya daga cikin sahabban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sanannun nasosa haddatattu a kirazan dukkan musulmai ko in ka so ka takaita ma'anar ka ce a kirazan duk wani ɗalibin ilimi sahabbai abinda suka yi Allah ya gafarta masu na daga cikin kaba'irun zuno gudu karce yayin yaki dan Allah ya nassanta cikin suratul anfal wa man yuwalli wa man yuwalli wa man yuwallihim yawma idin dubrahu illa mutaharrifan likitalin aw mutakayyidan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awaku jahannam wa bi'sal masir to wanda ya gudu a wurin yaki Allah ya ce dan wuta ne to sai gashi Allah ta'ala na faɗi da kansa yace innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastadallakum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afa Allahu ankum Allah ya ce ya yafe masu hadisi yazo sahihi na cikin al'adabul mufrat sahabbai yaƙi aka fita sai rauni na yau da gobe sai ya samu wasu sai suka dawo gida suna dawowa suka shiga na dama ya Allah mun gudo kenan yanzu muna cikin haɗarin gudu wani mai cewa a. kun taho ne a ba ku shawara ku koma ma'aikin Allah ya ba su kariya waɗannan dalilai da suka taho suka tabbatar da cewa sahabban nan ba an raga an wanke su an tabbatar da ɗan aljanna ne su la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fati wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min qablu wa qatal wa kullan wa'ada Allahu al-husna Allah ya duka ɗan aljanna ne للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويقصرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة wa mai yuqa shuka nafsihi fa ulaika humul muflihuna walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wadannan ayoyi Aisha a siddiqa Binta Siddiq ta ce umurce su an umurce su bistighfari lakum umiru bistighfari lakum fasabbuhu an umurci al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda za su biye bayan sahabbai su roƙa musu gafaran Allah dan Allah ya riga ya tabbatar da ya tabbatar wa almuhajiruna cikinsu da cewa su ne as ya ayyukan ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina Allah ya ce aƙida, fahimta manhaji ba za ka taba tsira ba sai in ka zan tare da su kada ya zan tsakanin aqidarka fahimtarka mu'amalarka ibadarka an samu mu mu bayana, mubayana mu ba'ada tsakanin taka da tasu Allah madaukakin sarki ya ce mu zama tare da su al'ansar cikinsu Allah ya kira su al muflikuna ‘yan aljanna kai tsaye mu da muka biyo baya tukari sai Allah ta'ala ya ce mu rauka masu gafara kar mu zage su to sai aka sami waɗannan mutane waɗanda a halitta kaf mutane da aljannu ba a yi masharanta irinsu ba babban malami al'imamul a'amash ɗaya daga cikin dukkan malamai ‘yan mazan jiya waɗanda su Allah ya ce a ɗauki fahimta irin nasu wa idza ja'akum amrun min al-amni aw la khawfi adaa'u bih wa law radduhu ila Allah wa ila ar-rasuli wa ila ulil amri minkum la alima kullu ladina yastanbitunahu minkum alladina yastanbitunahu minna sune irin su al-imam al-a'mash manyan malamai dakka na da ku karanta tafsirin al-imam ibn kathir ne dimashqi cikin suratul jinni ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala kunna tara'iqa qidada al-imam al-a'mash abinci ya ije haka sai ji ana datsan loman abincin nan sai ya ga an datsu loma loma ta sama amma baya ganin masu ɗaukar loman abincin baya ganin su abinci ya ɗauko karewa can sai ya ta maza ya ce manal kawo suwa ke cin abincin nan sai yin ji an ce na hannu ma'asharar jin mu ne nan taron aljannu ya ce to ku ne taron aljannu suka ce yi? sai ce yana da tambaya shin a cikinku akwai waɗannan ƙungiyoyi na ɓata suka ce akwai sai ce man asharuwa a cikin dukkanin firaq dukkanin alfiraqu dhalla kaf wace firka ce ta fi fata ta fi sharri sai aljannu suka ce ar-rafida aljannu suka ce a cikinmu a cikin kam waɗanda suka fi kowa sharri sune an rafida ar-rafida ɗan shi'a kenan an kira su da wannan suna a lokacin da suka ɓallewa ɗaya daga cikin baiti zaidu bin al-husaini bin ali suka tambaye shi suka ce ma za ta kulu an abi bakrin wa umar me za ka ce game da abubakar da umar sai ya ce huma wa zirajadi su biyun nan mataimaka kakana ne aljaddu ko ka ce aljaddu duk ana karantawa a haka aljaddu diddun la'ibi waljaddu abun li'abi walharbu harbun liƙasan wani malami ya ce aljaddu diddun la'ibi in ka ce aljad kana nufin kishiyan ba kenan duk abin da za ka yi da gaske aljadu ko aljaddu shi kuma kaka sai ya ce su biyan nan mataimaka kakana ne su ne kuma wadira jaddi ko kuma wadira jaddi mataimaka kakana ne suka ce asnaita alaiki ma khairan ka faɗi alkhairi game da su sai ce e sai suka ce rafatnaka mun yi watsi da kai daga na aka sa musu suna arrafida Yan shi'a arrafida duk duniya ba ai sharrin halitta kaman ‘yan shi'a ba su suke ɗauke da wani addinin da bai da littafi gaba ɗaya yahudanci yana da asali da annabin da aka aiko da littafin da aka bashi haka nasara suna da irin wannan asalin kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ki yin masa da'a in cin fadin Allah madaukakin sarki wa anzalna ilaykal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayki min al kitab wa muhaiminan alayhi fahkum bainakum bima anzala Allah wa la tattabi ahwa'akum amma ja'aka min al haqq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sha'a Allahu laja'alakum ummatan waqida walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat in bai cin nan aya ba to da sai a ce nasara su ta addinin su tunda suna da wani kitabun samawi yahuda su ta suna da littafi kitabun samawi amma in shi'a su suka samar da wani addinin da bai da asali gaba ɗayan shi dukkanin alkutub asalifa salifa littattafai da sa gabata babu littafi kwara ɗaya da ya ishara dangane da addinin shi'a wani addini ne da ya taho daga baya bayan wucewan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da manyan sahabbai aka zo aka yi masa littattafai aka yi masa aqidu aka yi masa wani Allah da bai da asali yanzu da ka samu kirista sai ka je na ishara izuwa ga Allah shi ya ce Allah ɗa Allah uba Allah ruhi mai tsarki a taslif trinity amma da ka sami ɗan shi'a shi dai wannan Allah ba shine ne Allah su ba wannan Allah ku je ku sami littafin wato albisharatun nu'umaniya littafin ja'far ja'far ja'far al'alawi ja'far al'alawi shi yake cewa a tazunnuna anna hadal ilaha ilakuna? shi yanzu kuna zaton wannan Allah shine Allahnmu yanzu kuna zaton wannan annabin shine annabinmu ya ce wannan allan da suke bautawa ba shi ne allansu ba in ji shi ya ce wannan annabin ba shi ne annabinsu ba in ji shi annabinsu daban sa'annan allansu daban ku je ku samu wani malami da ya rubuta littafi ko malamai ne haka majmu'a min ulama ulama shi'a ya kulun malaman shi'a ga sunan kowane littafi za a ɗauko ahlu sunna ne komi ga dalili za a yi maka scanning na littafin asa da hoton littafin da pages da komi za ku cimma irin waɗannan kafircin nasu wani Allah ne suka riƙa daban wani annabi ne suka riƙa daban wani littafi suke da shi daban aka akasin addinin musulunci wadda Allah ta'ala bai saukar da komi a kansa ba komi Allah bai saukar a kan shi ba farkon fitintuninsu aliyu bin abi talibin da ramadan ya ga sun yi gungu haka suna cin abinci da ramadan ya tambaye su a asfarum antum matafiya ne ku suka ce bal anta anta ai mu kai ne Allah amura ba antum ba ku da lafiya ne suka ce bal anta anta ai mu kai ne Allah shine Ali bin Abi Talib yace falamma ra'aytu al-amra amran munakkaran ajattu nari wa da'awtu qabbara da naga al'amarin yayi muni shine sai na kunna wuta ya kira almajirin shi kambar aka rika zuba gullatu shi'a a cikin wuta saboda sun allakantar da Ali ibn Abi Talib sun allakantar da shi aqida ce da ɗaɗɗa ta ɗan shi'a ya allakantar da imamansu na daga cikin aqidinsu dangane da waɗannan imaman nasu shi'a ja'fariya al-isna ashariya da shi'a ismailiya al-isna ashariya waɗannan shi'o'in guda biyu dan suna da yawa duk duniya dukkan firaq babu wata firqa da ta dargaje ta tsage ta kasu ba adadi kamar yan shi'a da an taba tafiya cewa da ya ci kuri sai samu wani firkan kuma da an taba tafiya shike haka suka daddare gida-gida ku je ku samu littafin almilali wan nikal littafin shaharastani dauki littafin al-imam ibnu hazm al-faslu fil milali wan nihal zaka ji su gida-gida ne haka kala kala kala kala to amma manya-manya cikin kungiyoyin bata Ismailiya da Ja'fariya cikin su game da limamansu suka ce su limaman nan fa ba sa mutuwa sai in sun so su mutu sai ya so ya mutu shi authority ne dangane da rayuwar shi shi da kanshi yake inviting mala'ika in ba haka ba shi ba zai mutu ba sai ran da ya ga dama ya mutu shi kuma ba zare ran shi ake ba shi yake zarewa ya bada Allah na cewa kul tawaffa ku malakul maut ladhi wukila bikum mala'ikun mutuwa ke zara rayukanku su kuma ‘yan shi'a suna cewa a'a su suke ɗaukar rayuka su bada su da kansu a dunkula ƙware jama'an musulmi ‘yan shi'a babu shakka su ne sharrun bariya wajibi ne a yaƙe su da duk abin da aka samu iko babban malami al al'imamu abu yusuf al-yaqubi cikin malamai na da sama da shekara dubu ɗaya da suka wuce aka tambaye shi dangane da ɗan shi'a shin ɗan shi'a musulmai ne ya ce ba musulmai ba ne ba laisu alal islami san ba musulmai ba ba aka ƙara tambaye shi aka ce to fa kaifa in matu yaya in sun mutu yace la tashhadu janazatakum kar ku halarci jina'izarsu aka ce to ya in ya mutu a tsakiyar hanya ala qaratit tariq sai dan shi'a ya fada a tsakiyar hanya sai ya mutu aka tambaye shi ya yi da su sai ya ce la tumassuku bi aidikum kar ku shafi dan shi'a da hannayenku aka ce to ya za mu yi da shi ya riga ya mutu akan hanya ya ce ku ɗauko katako ku rika tura shi ku rika tura shi kar ku taɓi ɗan shi'a da hannayenku wannan fatawar jama'a fa wannan maganar sama da shekara dubu ɗaya a duniya sama da shekara dubu ɗaya a duniya kar a taɓe shi don ku gane ɗin shi'a arna ne kafire ne kafirci na sosai muke nufi kafirci irin na fir'auna da hamana da karuna kafirci sosai arna ne su ba musulmai ba ne ba taɓa su da hannu karkuyi ku je ku samu risalan da babban malami al'imamul barbahari ya rubuta shahararren risala ne sharhu sunna sama da shekara dubu ɗaya da ya wuce ku je ku ji waɗansu gabbai da al'imamu al'imamul barbahari yake warware zare da abawa dangane da abin da ya shafi su ‘yan shi'a je wa karanta sharhin littafin gayatul munna bi sharhi sharhin sunna ka je ka ji irin yadda malamai na da suke fatoyi dangane da ‘yan shi'a wallahi kamar yadda na ɗauko muku magana tun farkon karatu kun ga waɗannan littafai Allah ya saka mawa rubutansu amma malamai tun da sun ka dangane da 'yan shi'a risala in muka sa mun ji ya isa mu kafin risala al'imamul marwazi al'imamul marwazi ya rubuta littafi mujalladi ɗaya kitabu sunna a ciki al'imamul marwazi ya ambaci wata magana daidai da maganan al'imamu abu zura ya ce duk wanda kuka ji yana sukan abubakar ko yana sukan umar ko yana da mu'akabat dangane da usman ya ce ku tabbatar da cewa wannan mutum zindiki ne wannan mutum zindiki ne zindiki shi ne wanda yake bayyanar da musulunci a baka amma a zuciyar shi ya san shi tsantsan kafuri ne ku tabbatar da cewa wannan mutum zindiki ne al'imamul marwazi ya faɗi wannan magana yana cikin daɗaɗɗun malamai ku je ku karanta littafin al'imamul lalaka'i sharhu usulin tikadi ahalus sunnati wal jama'a wannan malami sai da ya buɗe babi mai faɗi dangane da bayyana masawai fituntunu, da kafirci da ‘yan shi'a suke a kansa sharhu usulin tikadi ahalus sunnati wal jama'a al'imamu abu asif ya rubuta littafi a sunna karanta takhriji da tahqiqin muhammad nasiruddin wa sunna Ibn nuh muhaddis diyar ash muhammad albani ya ɗauki wannan littafi ya sanya mata su ya tahqiqi ya tariji zilalus sunna zilalul janna fi takhrij sunna. sunna kaji irin hadisai da ruwayoyi da suke tabbatar da cewa sahabbai fa gabaki ɗayansu amintattu ne gaba ɗayansu mutanen kirki ne don haka alkur'ani ya nuna wa'lamu anna rasulallah law ukun fi kaseerin min al'amri la'anittum walakinna allaha habbaba ilaykumul imana wa ku fi qulubikum wa karra ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyana ula'ika kuma rashiduna fadlan min Allah wa ni'ima fadlan min Allah wa ni'ima wa'lamu anna fikum rasulallah, ku sani cikinku akwai ma'aikin Allah cikin cikin mutanen da suka zauna gelle su ake ni? eh yanzu a gidan zazzaki ne akwai zazzaki zandiki ɗan shi'a shi yake fitowa yake zagin waɗannan mutane mu a zariya ba fitintun da ba mu gani ba duk ƙasan nan ba inda suka cutu da fitinar shi'a kaman zariya ba inda suka cutu kaman zariya fikum rasulallah cikin sahabbai Allah ya ce akwai ma'aikin Allah lau ukun fi kasirin min al'amri da adittu inda yana makuda a cikin abubuwa da yawa da kun sha wahala in ba haka ba wani sahabi sai ya zo ya ce shi fa a kyale shi kawai sai ya yi mako guda ba zai ci abinci ba zai sha ruwa ba ba zai komi ba shi kawai a kyale shi ba zai ci abinci ba ba zai sha ruwa ba annabi sai ya taka mashi burki ya taita shi inda ya masa da'a da an wahala in ba haka ba aikin hajji za a je ne sai wani mutum kawai sai ya shiga tambayoyi so yake a fardanta aikin hajjin a ce duk mako ko duk shekara a je ai sai annabi ya shiru ya ce inda na amsa da ta waje ba duk shekara sai an ji inda yana da'a da an sha wahala haka kawai annabi zai je ya samu wuri a masallaci yana ibada shi qiyamul layli ga haƙƙinsa wajiba ce wajiba ce Allah ta'ala ce wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda dole ne ka taya cikin dare kai qiyamul layli wajibi kai qiyamul laili sai je ne sai a samu sahabbai suna bin shi dan kwazon su in ya ankara cewa suna bin shi sai ya tsaya sai ya ce kadin ci gaba a zo a wajabta muku in ba haka ba in kana akwai zantuttuka dangane da ingancin asarin Abu Isra'ila Abu Isra'il wani mutum ne kawai sai ma'aikin Allah yana karantarwa sai hango wani mutum ya tsaya a tsakiyar rana bazar sai ce wancan fa sai aka ce Abu Isra'ila nazara Allah ya stadilla wala ya ka'uda wala ya akula wala ya shiru abu isra'ila ne ya yi alwashi ba zai shiga inuwa ba abu isra'ila ne ya yi alwashi ba zai zauna ba ba zai sha ruwa ba zai ci abinci ba yana tsaye ne kawai ma'aikin Allah ya ce murhu falyaqauda walyastadilla walyashriba ku umurce shi ya zauna ya shiga inuwa ya sha abin sha lau ukun fi kathirin min al'amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykumul imana sai dai Allah ya sanya muku san imani walakin Allah sai dai Allah habbaba ilaikumul imana ku sahabbai Allah ya sanya muku san imani wa zayyana ku fi qulubikum ya ƙawata imani a cikin zukatanku sahabi ba abin da yake so irin imani ya ƙawata imani a cikin zikatanku wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana Allah ya sanya muku gaba da kiyayya da yanke alaka da kafirci da fasikanci da sabo inji Allah Allah na cewa ya sanya wa mummunai ko ya sanya wa sahabbai san imani dan shi'a na cewa ya sanya wa sahabbai san kafirci Allah na cewa ya sanya wa sahabbai kin kafirci dan shi'a na cewa ya sanya wa sahabbai san kafirci akwai mu bayana ko babu Allah ya yi gabas su sun yi yamma sun ce kafirai ne fasikai ne kafirai ne fasikai ne gasunan suna rubuce-rubuce da yawa in kun karanta littafin alkawai Allah shi'a sai ka ji kana hawaye sai ka ji kana hawaye yanzu Muhammadu Tijani wani bakin ɗin shi'a ne ɗan ƙasar Laban. shine ne ya zo ya rubuta wani mugun littafi wai a shi'a kuma ahlu sunna a cikin ya ta shirme a cikin wannan littafi yake tabbatar da kafircin abubakar da umar a ciki ayatu sharri humain a cikin littafin shi alhukumatul islamiyya shi yake cewa an kama mugiratu bin shu'ba yana zina yace yana sama yana ƙasa marenan shi suna reto ku je ku samu littafin al-hukumatul islamiyya ayatu sharri humain shi yake faɗin wannan kaga wannan mutum fa mai yin i'aratul farji da ɗan karaman yarinya da shi da malamin shi hu'i hu'i wannan mutane ma samun kananan yara sai za su mutu'a da su daga almajiransu suka rika tona musu asiri bayan Allah ya kirya su to amma shi ya samu bakin waye rubutu yana cewa mugiratu bin shuba mazanaci ne an kama shi yana zina abu kurera ya ce makaryaci ne kana rajulun kazaban tsamma wai mutum ne makaryaci makwadaici ya je wani gida ya bara sai a kawo kunu aka ba shi sai kuda ya sufa ya fada a cikin kunu ɗin madadin ya an da kunu kunu ya lalace sai ya ce wai ya ji annabi ya ce ai in kuda ya fada kaza kaza kaza sai kawo wannan shararren hadisi jahilcin khumain ya kasa gano wannan hadisin ya zo ta hanya sama da sha bakwai daga sahabbai turuk ne daban-daban ba abu hurera kaɗai roto shi ba haka suke da waɗannan maganganu na kafirci haka suke da waɗannan maganganu na kafirci jama'an musulmi wajibi ne a yaƙi shi'a wajibi ne ku je ku karanta littafin kitabu tauhidi littafin al'imamu ibnu kuzaima ku ji yadda wannan malami ya zage wajen kawo hadisan da ke tabbatar da adala ta sahaba da kafircin 'yan shi'a kafircin 'yan shi'a al'imam ibn taimiyya ya rubuta littafi kitabul iman ya mai da hankali dangane da yi wa 'yan shi'a raddi littattafansu na tona asirinsu kowa ya san littafin min hajjar sunnatun nabawiyya fi naqdi kalam shi'ati wal qadariyya ba abinda al-imam ibn taymiya ya rage a wannan littafi ya sayyidar rusul tif nafsan bi ta'ifatin ba'u ala allahi arwahan wa abdana qad tusafina fama dhallu wa ma waqafu wa kayfa la wa qad iftaru karhubana a'atu daribatihim lid-din min damihim wan nasu tas'amu nasar ad-din majjana ba musulmi mu ji tsoron Allah mu yaki shi'a fafa ba kiran mu ake mu kiyaye shi'a ba a mu yaƙi shi'a fafa da duk abin da za mu iya yi shine mafi girman jihadi a yau shine mafi girman jihadi a yau shi'a so suke su karar da addinin musulunci a gabai ɗaya, su sance ƙimarsa, su sance tasirinsa kamar yadda malam yake faɗa cikin darasi Allah ya saka masa da alkhairi wallahi mai lura da abin da ke faruwa current issues zai tabbatar da cewa haɗarin 'yan shi'a ya fi haɗarin tatar ku kalli abin da ke faruwa a labanan ku kalli abin da ke faruwa a bahrain ku kalli abin da ke faruwa a syria ku kalli abin da ke faruwa a suriya ku kalli abin da ke faruwa a yemen ku kalli abin da ke faruwa a Iraq da wani ɓangare na Saudi Arabia da waɗannan 'yan ta'adda hatta harami masallacin harami masallacin harami wadda duk mutumin da wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adabin alim kaɗan kirfa ma al'imamu abu hanifa Allah ya gafarta mashi ya ce a ƙashin gaskiya saboda Allah saboda Allah zaman cikin makka makaruhi ne zaman cikin makka makaruhi ne me yasa sai kawo wata nan aya sai ce ita fa garin makka kaɗan kirfa kaɗan ƙudurta kana so ka danyi wani aikin barna ko yaya sai ka dawo ka tuba to Allah ta'ala sai ya dandana ma azaba yanzu a nan Kaduna in ka so kai wani mugun aiki sai ka janye kai da kanfiya to sai ka samu lada daya haka hadisin Bukhari ya nuna amma a Makka in ka kirfa barkai sabo ka tuba ba kai ba kana da laifi sai al'imamu abu hanifa sai ya ce zaman makka makruhi shi ne wata rana muna nan makka ga ni ga wani abokinmu da ta asigar da kabiru asigar yana na azariya ga ahmad suleiman ibrahim malama alkur'ani na kano ga shek gira'ar gongo sai muka je saman wani dutse a makka sai shek gira'ar gongon sai gabatar da mu bi da ni da wannan abokin nawa da kabiru asigar sai ce mai wa'azi su nake kawo masu waɗannan bayanai mutanen najeriya ne da 'yan afirka da sauran suke taruwa suke haya wannan dutsen wanda ya sami iko kar ya ɗauka zaman garin makka falala ne muka shiga karanto musu waɗannan nasusa sai jikin kuma kowa sai ya sanyi to ai wani ma da shi ba wai ya mai ba a'a ba ma kudurta ba ya ma fara a shayir ka in shiga wani babi kuma waɗannan 'yan shi'a sun kai wa harami masallacin harami sun kai masa hari alaikim la'ainun lahi masallacin harami masallacin harami yadda ka san sa'abara hata in bai cin alkawarin Allah da roƙon da annabi ya mana ba da za a ga yadda za a yi wa 'yan shi'an nan irin yadda aka wasu al'abar hatu amma annabi ya riga roƙa hadisin al'imamu abu daud ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya roƙa mana ka a kifar da al'umma a kyale ta Allah ya ɗauki ƙa'idan innahu labil mirsad inna allaka labil mirsad ya dakace mu in ba haka ba yadda ka ji a suratul fili alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin ba ga yadda yi mu masu giwaye ba alam yaj'al kaidakum fi tadlil shin bai sanya shirin su cikin bata ba wa arsala alaikum qairan ababil ya aiko musu da rundunonin tsuntsaye tarmikin bi hijaratin min sujil suna jifan su da duwatsu ta kasa ƙasa ja'alakum ka asfin maqul aka mayar da su kamancin yayyan karmami to da haka za a yi wa 'yan shi'a babu mugayen mutane irin 'yan shi'a dangane da wancan hukunci jama'an musulmi da aka yi kamar da malam ya faɗa Allah ya saka masa da alkhairi mun bibiyi wannan hukunci a Zariya domin mun alakanta ta da wata magana da zazzaki zindiki ɗan shi'a ya daɗe ne cewa shi duk duniya ba inda yake so ya zauna irin Zariya. sai ga kotu ta fitar da wannan karar ƙarƙashin shi wancan alƙali cewa zazzaki an ba hukuma dama nan da kwana arba'in da biyar kotu na ba da umarni nan da kwana arba'in da biyar a ranar juma'ar da ta wuce kenan cewa nan da kwana arba'in da biyar a yau zai zanto sauran kwana nau kenan daga ran juma'a da ta gabata ko lalle a sake zazzaki kotu na ba da wannan kuda abu na biyu kotu na umarni wa gwamnati sakamakon claiming damage da suka yi a biya su diya ta miliyan hamsin sa'annan yanzu ni inda yake bukata a arewacin najeriya gwamnati ta gina masa gida ya zauna sannan za a bashi tsaro na dindindin haka kafin ya gama rayuwar shi za a haɗa shi da 'yan sanda duk inda zai ce to wannan magana alƙalan ma ba su yi ittifaƙi ba akwai saɓani duk da dai walesa kullu khilafin ja a mu'tabira illa khilafun laku wajen minan nazari sai dai jama'ar musulmi mu kwantar da hankalinmu waccan nan magana ka ɗauke ta yadda ka san kukan ‘yan tsaki ba ta da fa'ida ba ta da fa'ida ba ta da fa'ida da izinin Allah ba za ta yi tasiri ba kuma dama fa mu ahlus sunna wal jama'a mu sunna wal jama'a abinda nake neman ne mana ishara a kai? Tsakaninmu ga Allah mu fa muna yaƙan shi'a da usulubi ne irin na Alƙur'ani da hadisi gwamnati ina ce usulubi na Qur'ani da hadisi ma'ana muna yaƙan shi'a ne yaƙi mai manufa manufar mu shine su dawo su musulunta qatilul ladina la na billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah rasuluhu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yuqtil jizyata an yajhum sabirun kokari shine wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillahi muna yi ne da manufa ita kuma gwamnati ita ma tana yi da nata manufar amma ba manufar mu iri ɗaya ba zagin sahabbai yanzu da malam yake ya sa karatu ake tayi a wurare alhamdulillah ba dan wannan mata ɗin ya sa gwamnati take faɗa da yin shi'a akwai matsala a duk gwamnatin ƙasashen duniya yanzu ka kalli abin da ya faru sati biyu baya labanan ta ruba boda 'yan shi'a suka buɗe gwamnatin labanan ta rufe boda ba shiga ba fita da kayan fasurufi in shi'a suka bude duk inda suka yi karfi su ne zama ma gwamnati authority su ma authority ne in gwamnati tana jin cewa tana da ta cewa su ma suna ta cewa kare kurumcin gwamnati yasa tun daga gwamna har zuwa matakan gwamnatin da ke sama da shi suka ɗauki mataki don kare gwamnatinsu kuma sun cancanci su yi haka don 'yan shi'a ta takali gwamnatin matukar takala a gefe guda kuma malaman sunna da sauran alu sunna wal jama'a suna nan fa suna yaƙan shi'a da usulubi irin na alkur'ani da hadisi bisa ga fahimtar malaman farko me yasa ne wannan shimfidar ka kwantar da hankalinka da gwamnati ta kama zazzaki ba ta kama ma ahlus sunna bane ta kama makantani bisa ga laifuka da ya mata kuma tsarin gwamnati kabe da kuka sani nau'i uku ne akwai judiciary akwai mai legislative akwai mai executive. yanzu waɗannan waɗannan ɗaya ne cikin gwamnati guda nawa guda ɗaya judiciary su ne suka yi mai kuma wancan fadar da gwamnati yake yi da haka yana nan da ma'ayin za su yi nasu mu kuma ko zazzaki ya fito ku ji ko zazzaki ya fito mu muna nan akan bakanmu ba a fasa ya yakan a da diddamar da aka samu da diddamar da aka samu da aka makwantar da hankali abu na biyu wancan zance na cewa zazzaki zai fito duk da mu ɗauka ya fito mu ba a cuta mana ba mu da wani bakin ciki da mu ba dama ba a ce wai Mai yaƙi ɓata ta hanyar ɗauri da kamo ba ko gaba ta bala akwai kan a yaƙi ɓata ta hanyar a kama mutum a ɗaure shi ba da wannan aka kafa ba Mai yaƙi ɓata ne ta hanyar karanta wato muna na akai. abu na biyu wancan zancen tsakani ga Allah mun bibiye shi a zariya batun kama cikin zazzaki gaskiyar magana abinda ma gano shiriri ta ne shiriri ta ne don matsaloli ne da yawa suke tuhumtar sadak a kan shi da aka mu kwantar da hankalinmu dangane da wancan matsala kuma mu haɗa da addu'a a ƙarke jama'an musulmi ban ɗauka zan yi magana kamar haka ba tunda a tsakani ga Allah ma ni ba na taho yin magana ba ne na so tun ɗazuma na so na shigo kaduna na so magaisa da shi babban malami malam musa yusuf Asarar sunna so na kira shi a waya sai zan yana cikin shagaltuwa haka dab da zan tafi sai maka waya na ɗauka ko yana wajen masallaci ne haka magaisa an kama hanya so amma haka allah ta'ala ya nufa sai na ɗanyi waɗannan maganganu da suka kai haka jama'an musulmi shawarar da zan ke ba junanmu a ƙashin gaskiya saboda Allah in fa ba mu tsaya mun riƙe malamanmu na sunna hannu bibiyu mun wa majalisansu ba mun ba su haɗin kai gaskiya akwai sororuna rana a kama karatuttuka irin waɗannan masu tsadan gaske kamata ya ahlu sunna za su rika musu tafifi ahlu sunna gaskiya ma iya cewa na daga cikin taimakon da Allah ta'ala ya yi mana mu almajirai ahlu sunna a Zariya. girmama majalisan ilimi ma'ana in aka ce an saka karatu to matasa mata da matasa da dattawa sai ga an zo an yi tafifi har muka samar da wani tsari muna kiran shi usbu'us sunna sai mu shirya wa'azuzzuka kan irin waɗannan miyagun aqidu ya sanya mafi yawancin TV da kake gani da kasar da kake gani na taron ƴan shi'a billahi allazi mutanen ƙauye ne da mutanen waɗansu wurare amma a cikin ƙoƙuwan Zaria City naka aka ce sai ka fito da ɗan shi'a to an baka jan aiki wala an baka jan aiki sai ga anguwa kap mun sha zama mai wannan analysis ɗin sai mu ɗauke tafkekiyar anguwa kamar kurbai mai ta ƙoƙarin mu gano ɗan shi'a sai abu ya ci tara sai mu shiga anguwa kamar ƙaura muna neman mu gano ɗan shi'a sai ga abu ya ci tara da ƙyar za ka samu bishikil ansos za ka samu wani wadda in ka bincika sai ka zo ka ci mashi ba ɗan gari ba ne ba irin mutumin da ya zo karatun allo ne aka biye karatun da yawa ba sai ya bi galibi akan je a ibo mutane ne alladina la ya'lamuna alladina la ya'lamuna su ake zuwa da shi sai su cika gari su titi shi yasa ko kashe-kashen nan da kaji an yi a lokacin da suka talakali gwamnati kuma fusata sun fusata Allah ne falan ma asafunan taqamna minkum sun fusata Allah ne sai Allah ya masu azaba ta intakani in ba haka ba hankali salimi hankali fitratun salima tana ja da a ce janar tukur burutait chief of army staff na ƙasa gaba ɗaya ya tunkaro wani mutum ya zo ya bude kirji ya ce hankali salimi baya bai goyon baya wannan in ba fusa ta Allah ba in wane fusa ta Allah sai ga jirgin ƙasa ta zo akan titinta sai ya ce bari ya sa hannu ya tare ta to azaba ce ta ramuwa Allah ya so masa sun fusata Allah Allah ta'ala ya mayar da martani kansu kafkashe kashen da aka yi sai kaga gidajen da aka yi wato ai ta'aziyya ma'ana a cikin zariya ko a wajen zariya tudun wada tudun jukun gaskiya nan tsakanin sai ga ɗaiɗaiku ne galibi mutanen ƙauye ne abin da ya sa na kawo wannan jama'an musulmi kaduna tumbin giwa ce kaduna tumbin giwa ce in ka so ka ce kaduna tumbin jimina ce akwai na ci akwai na zuba zuwa aikin da ke gabanmu mu ahlus sunna ya zamiyi ya yi duk wata aqida duk wata aqida da ba aqidar da Allah ta'ala ya da abauta mashi da ita bace ba ya za a yi tabbatar da mun dominate mun rufe komai wallahi ba za mu iya wannan ba sai da girmama ilimi sai da girmama rufa karatu sai an haɗa ana karatu kowa ya ɗauki karatu da muhimmanci wannan littafin kamata ya kowa sai tashi domin wannan littafin masallaci ne an gama karatun an faɗi wani fa'ida an kwashe an zuba a sto in ka je gida kun ba littafi a hannunka kaga ba abin da za ka yi nazari shine sai ka cimma a kasuwa a kasuwan bacci ko a wani wuri haka sai ga wani dan shi'a taka taka sai laƙa ka sai ka rasa me zaka ce sai ka rasa me zaka faɗa yanzu kwanan nan misali nake so in ku don ku gane muhimmancin karatu da wajabcin yazan waɗannan malamai da suke karantarwa ba dare ba rana fi sabilillahi ya zallalle a rika rufa musu duk karatuttukan su ana tare da shi kwanan nan sai ɗan shi'a a nan zariya faja ba sai ya tare wani mutum ɗan kasuwa ne mai san addini da ka gan shi haka akwai hai'a ta addini alhamdulillah sai ya shigar mai ta tambaya sai ce to a hadisin ku cikin bukhari da muslim annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an je an yi yakin hunai sai aka samu fai'i aka samu ganima an samu fai'i ba a doka yaki ba aka samu fai'i an samu fai'i sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasa wannan fai'i ga jama'a wato ya kasa fai'i din nan ga almuhajiruna da kuma waɗanda ake rarrashin zuciyarsu sai gashi nassin hadisi cikin bukhari na cewa su ansar ka annakum wajadu fi anfusihim wai dan shi'a sai ce kaji ka annakum wajadu fi anfusihim yace wannan kafin kafin tasbita ce tabbas sun ji wani damuwa a ransu da ma'aikin Allah ya samu labarin al-ansar an yi kaso ma'aikin Allah ya yi hukunci ya ba muhajiruna ya ba waɗanda ake rarrashin zuciyarsu amma bai ba al'ansar ba sai ga ansar suna cin damuwa a zuciyarsu sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kira su da aka tara su sai shiga yin musu fada yana cewa alam ajidukum bulalan ban same ku babbatattu fa Allahu bi Allah ya shirye da ku sanadiyata wa mutafarriqina na same ku a rarrabe fa'allafa kumullahu bi Allah ya haɗa zukatanku sanadiyar zuwa ta wa'alatan na same ku talakawa fa'aganakumullahu bi Allah ya wadata ku sanadiyar zuwa ta duk abin da suka faɗa sai sai su ce Allah kuwa rasuluhu aman har dai lokacin da ya ce laushi itum laƙultum inda kun so sai ku ba da an samu al'ansaru shi'arun wan nasu mutanen madina gaba daya al-ansar su sune yan ciki rigan da dole sai an sata wan nasu sauran mutane ba su wuce matsayin malam malam ba babbar riga kawai ko da su ko za da su ba su za a iya harda za a iya kuɗa sai dan shi'a din nan yace to anan kai on the line ka annakum wajadu fi anfusikum sai ka dauko ayar bala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainakum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima wallahi sai aka yi rishin sa'a wannan dan uwa baya zuwa makaranta baya zuwa makaranta dan shi ya fassara wancan hadisi ya fassara wannan aya ce to gashi Allah ya ce karya ne ba su yi imani ba arna ne su ba mummune ba ne matuƙar imaninsu bai kai matsayin da in ka yi hukunci ka ba wannan ka hana wannan sai ya zama sun miƙa wuya miƙawa ba tare da sun ji wani abu a zuciyarsu ba ya ce to ga hadisin ku kuma yana cewa a cikin buharin ku gashi ka an da kun waje dufi an fusihim sai wannan mutum sai ya turus ‘yan kasuwa da ke gabai sai suka yi turus’ sai ya zama yanzu ɗan shi'a ya zo da shubuha shubuhar da fi adana wakatin fi asirin wakatin za a warware ta amma an yi rashin sa'a inda ya shigar da su ba sa zuwa karatu irin wannan jama'an musulmi dukkaninmu jakadu ne na addini gaba ɗayanmu Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa kai ma khalif ne na Allah kai ma khali kai ma kai ma kana cikin khulafa'ul lahi fil ard anta khalifatul lahi fil ard kai ma khalifa ne a bayan ƙasa me kake wa Allah baka iya komi la tu hardik sakinan matukar ba za ka rika zuwa karatu ba sai ya zan fara karatu da gama shi ana farawa a gabanka kai dafifi ka ɗauko littafin ka zo makaranta biyar na yi ka taho makaranta ka zo a kira magriba da kira isha da kai malami ya zo ya cimma dalibai sun zauna a masallaci a zauna ana karatu karatu irin wannan ne tsada wanda ya shafi aqida Allah fa ba zai saurare ka ba in ba irin wannan karatun tunda ya ce illa man atallaha bi qalbin salim bi salim mu girmama karatuttuka irin wannan malamai sun rubuta sun yi nasu malamai sun yi nazari suna karantarwa sauran al'umma a girmama karatu a rika halarta waɗannan su ne ‘yan nasihoki a ƙarke ina ba da haƙuri dangane da wala Allah na ɗan tsawaita kaɗan wadda asali sa albarka kaɗa ya dace a ce na yi na biyu na tabbatar da cewa ba za a rasa kurakurai ba domin duk abin da na faɗa na faɗa ne an zahare kalbin ma'ana ba idadi ne ba abu ne ya zo bagatatan unexpected ban tsammanin cewa ma zan yi wata magana ba so ina bada hakuri haƙuri bisa kurakurai wala Allah da ne ina fatan Allah ta'ala ya ce mani in har kurakuran sun afku abebare da malam yake karantar da mu kuma Allah ya ba mu ikon aiki da su abubuwa da muka faɗa Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da su dan mu, malam Musa Yusuf Asadu Sunna kokarin shi ya ratsa ko ina kokarin shi ya ratsa ko ina muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya Allah madaukakin sarki ya ƙara masa ilimi mai amfani ya ƙara masa jajircewa dangane da wannan aiki mai albarka zantuttuka da yabo da mutane suke a nan a Zariya, a kaduna a wurare daban-daban muna fatan allah ta'ala ya tabbatar mashi da su muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya azarta mu da ikhlasi ga baki ɗayanmu barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim ونفعني وإياكم بما فيه من wa zikirar hakim وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun saurari malam nura dambo daga ainihin wato zaria wannan maganan alaga kamalin mun sha maimaita ta lokaci bayan lokaci mutanen cikin garin kaduna suna da wata ɗabi'a ɗabi'arsu shi ne in kana karatu sai dai ka kasu gida goma yanzu muna karatu a masallacin matasa amma duran da muke karatu a nan wanda muke darasu a masallacin matasa ba sa zuwa kowa jiran yake yi sai dai ka kasu in goma za ka kasu ka bi shi ungo shi ka same karatu amma shi ba zai taso ya zo inda kake karatu ba wannan ita ce ɗabi'ar mutanen cikin garin kaduna da kuma yadda ka faɗa ɗin wannan ita ce abinda mala bakar gumi ya tasadda da bai ayin shi cewa ba za a iya kara sunna ba in baka. shi ne abinda mala abdullahab ya faɗa cewa na malkaufu alal ya alladhi yasluku wale sama a ma'ahu Za zaka shiga hanya ga abokan gaba da makami a hannunsu ba makami a hannunka tabbas wata rana kuma sai an maka illa da yanzu majalisun da suke ba mu haɗin kai irin wannan shine majalisun malam mala kamis al-misri tabbas mutane na kokarin zuwa gurin karatu duk ranar litinin idan muna karatun al'aƙida ta tsahawiya idan an zo ana yi wannan karatun mutum sai ki zuwa sai kana bacci karfe uku na dare sai ya bugu ma waya aka rama kallahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ya ra'ayi mutanen nan ba sun ce kaza wani ma zai zo ya same ka kana da uzuri wai zai tafi muqabala da ɗan shi'a a lokacin yake so ka ɗauko littattafanka ka buɗe shafi-shafi ka yi masa bayanin da zai je ya buga ɗan shi'a bai san uzurinka ba bai san halin da kake ciki ba wai a lokacin yake so sau da haka dai na tabbatar yanayin da malam ya zo ya ga gurin nan shi ya sa shi wannan magana sau da haka mu ba mu za mu ce karatun da ni yanzu in na dena ni na yi kuma ina yi kuma ka san ko daga bacci na tashi ƙarya ne ko kulaini ne zai dawo duniya mai usul da kafi ya zo bai sai samun shubaha ba indiya akan sunna ne amma kai da kake da matsala akan ko jiya kafin in kwanta akwai munazarori da na saurara na shi a ƙasa da wajen awa uku kafin in kwanta da malaman su na duniya to saboda haka ni ba wani abu da zai zo bako a guri na wanda yake matsala ce ta shi'a da haka wannan shine Allah kuma ya ba da ikon a ainihin wato gyara kuma insha Allah malam kai hakuri za mu samu lokaci wannan majalisi zai ga iya soka ga ɗan uwa can so alhaji aminu tayar suna kokari gurin gayyato malamai don karatu a wannan guri allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu abinda ka karantar da mu malam allah ka sa kada ya zama musifa a kanmu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai sallah tsaya a balmi mai isha ba dai ok na yi masuwa to za ka yi sallah da muni ko za ka sa ka kai majalisi biyar muke da shi na tsakanin magarba ya eh, a kan bayan kaga yana da majalisi a kano eh. amma za ka da mutane suke a can da sun karatu a kan haka ake nan gano الله أكبر الله